babu a naku ne ka annahu ne بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري muna cikin babi na ɗari biyu da ashirin da takwas babu yuktabu lil maridi ma kana ya'malu huwa sahihu cewa mara lafiya idan ya rashin lafiya to ana rubuta masa abin da ya kasance da yana yi a lokacin da ba shi da yake da lafiya in bai da lafiya sai a ci gaba da rubuta masa ayyukan alkhairinsa za mu tashi hadisi na ɗari biyar da hudu haddasana muhammad ibn yusuf ko shi ne muka karanta wa hadisi na ɗari biyar da shida afwan حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج المكي قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة آه، ابن جريج ابن جريج المكي آه، يي رواية جمال من سعى الإمام عطاء عطاء بن أبي رباح المكي شيماكو شي عطاء تاجئ أنه رأى أم زفر ya ga wannan matar da aka faɗa mana hadisinta almasru'a ba masrua. almasru'a almar'atu allati tusra'u matar da take farfadiyan nan wadda aka faɗa mana ita a baya ta zo wajen manzo sama ta ce ya roƙa mata Allah ta daina ko annan sama ce in shi'iti da'autu laki wa in shi'iti sabarti wa laki aljannatu ko sunanta ummu zufar ana mata alkunya da ummu zufar cewa ya ganta tilkal mar'ata ita ce wannan matar ya ganta a matsayin me dawilatan sauda'a gata da tsawo kuma baƙaci, ala sullamil ka'abati ya ganta a matattakala ka'aba akwai malaman da suka fassara sullam nan suka ce astar ne eh, sullam ba asalin mi'raj ba al-mi'raj ko al-ma'raj abin hawa inda ake hawa ko eh, ko mas'adun shine sullamun ai to sai suka fassara suka ce a attarul ka'aba ne suka ce idan ta ji abin zai fito mata zai zo mata sai ta tafi sai ta je ta makale da jikin ka'aba saboda farfadiyar ta mata sauki sai ta je sai ta makale da labulayyan ka'aba ai ka'aba na da wannan labulan ko eh to sai ta je ta makale a wajen to shi a ya ganta domin kaga a da'u ai yana cikin manyan tabi'ai ba wai karamin tabi'i bane babba ne a cikin tabi'ai sau da aka haka ya ganta dama tabi'i ne to shi ita ce dai kawai karin bayani ne a wancan hadisin na ɗari biyar da biyar na ita almar'atu sauda'u allati atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah li ko mm. to ita ce sai aka kara mana bayani aka ce ita ce ummu zufar قال وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المؤمن من شوكته باب وانا أبن ذي سامو مسلمي من شوكته كودا قياتي فما فوقها ko abin da ke saman kaya na damuwa ka ga dauki kaya kaya mutum ta dan fa dan same shi kawai ya cire ko ba haka ake ba kamar yanzu ka ce sarƙe kawai mutum ya ɗanyi sarƙe sai ya samu allura kawai sai ya cire tarta to tun daga wannan ai akwai damuwa Fa ma fauka ha ha abin da yake saman sarƙe ko ƙaya fa huwa kaffaratu wannan abin da zai samu mutum to ana masa fatin ya zama mai ya zama kaffara shi yasa idan mutum mai imani ne sai wannan ya ƙara sa shi sai ya tuhumi kansa sai ya ƙara sa ya tafi kansa ce to Allah wani abu ne shi ne Allah ka sa shi ya zama kafara kuma Allah ka sa ni daga nan wannan kafarar da ta zama min kafara ta zama min kuma me ta zama min sanadiyar ba zan sake koma ma laifin da na yi ba har Allah ka kama ni da wannan laifin kai min wannan sakamakon shi ko kafirin ya ga wannan shi kenan sai ya ƙara zanduma a cikin halaka da fasiki to daga kaga akwai falaladi a cikin rashin lafiya kenan shi yasa magabata su ciwo a wajen su suka roki Allah subhanahu wata'ala ne ya ba su juriyar tabbata a cikin wannan ciwon basu ma suka damuwa da su warke ba حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب قال حدثني عني عبيد الله بن عبد الله بن موهب وجنب فنسي حديثي qala samitu aba hurairata radiyallahu anhu yaqul yace ya ji sayyidina abu hurairah yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yushaku shawkatan fi dunya babu wani musulmi da kaya za ta same shi a duniyar nan ya taka kaya yahtasibuha sai ya dauki wannan kayar da ya taka ta zaman masa Allah ya bashi lada ta sanadiyyar taka wannan kayar shine yahtasibuha ay yahtasibu biha al-ajra yana fatan Allah ya bashi lada ai daga nan ne hisba ta samo sunanta hisba shi kuma me yin hisba ake ci mishi al-muhtasibu li'annahu yahtasibu ajrahu min Allah a wajen Allah yake neman lada ba wanda yake biya shi in ajriya illa ala rabbil alamin in ajriya illa ala Allah haka annabawa suke faɗi ko illa qussa bi halin huyo yawmal qiyamati face an masa kisasi an bibiyi zunubansa da wannan kayar da ya taka a duniya sai ya zama kisasi me kisasi kisasi ba shi bane abima mutum hakkinsa wani ya cutar da wani ولكم hayatun ya ulil albabi أولي الألباب ko shine قو شين قصاصي يعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ko wal'aina bil'aini, bil aini wal'amfa bil'amfi, wal udhna bil udhni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas kaga wal juruh qisas kaga ne to kaga shine qisasi to sai a dauko wannan kayar da ya taka sai a kalli zunubinsa sai a share masa zunubansa sai a ce ai ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza ya taka kaya kuma dama gashi yana da wani alhaki yana da wasu khataya sai a ce to a ɗauki wannan ƙayar da ya taka a dora ta a saman wannan a tasa shikenan sai a goge masa khabi'a sai a goge zunubi ranar lahira ashe kaga wannan mutum da ya sani sai ya ce ma Allah ya taka kaya amma in zuwa ya taka da gangan fa bai da lada ga wahalar banza kuma sannan inqa'un nafsi bitahlukati wala tulqu bi aydikum ila tahluka a in Allah ne ya jarrabe shi da shi ba da saninsa ba sai kaya ta same shi to Allah madaukakin sarki zai dauki taka kayan nan damuwan nan da ciwon da ya ji sai a share masa sa ranar gobe kiyama wannan duk gata ce da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu watan al'ummar Annabi sama kishiyar al'umma wadda ba al'ummar Annabi sama ba ta da wannan falala mu ne muke da wannan falala saboda ne rayuwar mu ba ta da yawa sannan shari'o'in da Allah ya ɗora mana ba su da zafi to sai Allah ya ninnan ka mana ladarsu eh, nahnu aqalluhum amalan lakin aktsaruhum ajra mu muka fi su karancin aiki kuma mu muka fi su yawan lada sannan nahnu aktsaruhum umran amma wa aktsaruhum ajran ko wa ad'afuhum ajra mu muka fi su karancin shekaru yanzu wasu wasu wasu in suka ga shekarun da zamu yi a duniya ai dariya za su mana in mun hada a lahira ce shekarar ka nawa in yadda ake ba da labari na aljanu ne aljini ya haɗu da wani muna fira da shi shi kenan ya ce masa kai shekarun ka nawa a duniya ya ce ai shi yau shekarun shi hamsin da biyar ya ce a ya ce ni yau shekaru na ɗari biyar da hamsin to shi ne irin wannan wai labarin to mu ba mu da yawan shekaru sannan ayyukan mu mun kalla ba su da yawa amma sai Allah ta'ala ya ninninka mana lada sannan ya samar mana da hanyoyin da ladaddakin namu za su ƙaru ta hanyar mu ji ciwo sai a ba mu lada ba mutum bai da lafiya kuma a ci gaba da rubuta mishi ladan aikin da yake yi kafin rashin lafiya sannan kuma wannan damuwar da ya shiga kuma sai a rubuta mishi ladar damuwa saboda ya jure ya mai da lamarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai zargi fulanan wa fulanan ba hmm. bai ce wane da wane su suka samun hannu ba can da wane ne za maka hannun kake cikin daɗi ya ce daga Allah kullum bana illa ma kataba Allahu lana to shine qussa biha kisasi nan ai illa tubbi'a. sai an bibi wannan ƙayar da ya taka sai a ɗauki taka ƙayar nan sai a ɗora a kan zunubinsa sai a goge zunubin حديثي ني صحيح حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه شيني رويت ونا حديثا يتشيمي ما من مؤمن ولا مؤمنة باب ونممني نمجكو كموت ممنا متشي ko mummuni namiji wala muslimin wala muslimatin ko wani musulmi namiji ko musulma mace kaga an bambanta akwai mummuni innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati to nan nan nan nan idza ittafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa to nan ittafaqa fa iftaraqa al muslimu laysa mu'minan huna akwai tabayuni na ma'ana akwai bambancin ma'ana tsakanin musulmi da mummuni a nan amma da musulmi kawai aka ce ma min mu'minin wala mu'minatin to yashmalu muslima haka da an ce ne ma min muslimin wala muslimatin to yashmalu muslimata almu'minata wal wal mu'mina wal mu'mina wal mu'minata to dai kowanne daga cikin su musulmi dama shine wanda yake sabo ko da yana sabo ko da kaba'ir ne ana nan me yasa shi yasa malaman ma za ka suna cewa na usatil mu'mini domin a nuna cewa me ko da mutum yana da sabo yana nan yana da musamman iman amma ba a siffanta shi da me da al-imanul mutlaq sai dai ne mutlaqul imani lahu mutlaqul imani wa laysa lahu al-imanul mutlaq akwai akwai bambanci tsakanin su ce mutlaqul imani da al-imanul mutlaq sadaka yana nan a cikin yana cikin imani yana cikin da'irar imani a aqida ahlus sunna wal jamaa amma wa imanuhu ne naqisu hasba isyani wa gudan saban sa imanin sa tauyayye ne zaka hada shi da wanda bai sabo ba zaka hada shi to ya maradu da zai yi rashin lafiya maradan wani rashin lafiya illa qadallahu bihi anhu min khataya face sai Allah subhanahu wata'ala ya yanke masa wani hukuncin ya yanke masa wasu daga cikin zunubansa akwai nuskhar nuskhar makhudar malam albani rahmatullahi alayhi shi cewa ya kassa amma a asalin nusakh waɗanda ake da su qada ya sa qada ya zo da su mun gane to da qada da qassa duk ma'anar su eh, me ake yi a qada'i alƙalanci ne ake yi in ka cire aiki kisasi to sai mai alƙali ke kisasi da ma'anarsa mai yalwa ɗauka haƙƙin wani ya ci haƙƙin wani a ƙwato masa haƙƙinsa ba kisasi suke tun a duniya to a cikin aikin da alƙali yake wannan wannan kashi nawa ne a cikin aikin alƙalanci kisasi kana jin da za a baka a cikin goma kashi nawa ne ya kai shida yi mana hatta mace ta kawo karan mijinta ne ita ke son a mata kisasi take son a mata ya cutar da ita kaza fara kisasi har ma ta ce a saki a raba auren kisasi ne sakamakon cutar da ita da ya rike ito kisasin shine mai, so daga nan kisasi ko kassa ko kaza nuskan mana albani rahmatullahi alaihi kun san mala ashan na zain albani rahmatullahi alaihi ya tattara makhtutat ya samu makhtutat da yawa kusan a wannan zamanin da wuya ka samu malamin da ya samu da rubutun hannu kamar sa saboda zaman da yayi a al-maktabatu zahiriyya al-maktabatu zahiriyya library ne international a garin a garin Dimashq to wannan rayuwar tasa da ya ta kuruciya lokacin yana gyaran agogo to komawa ya tare a ba baya fitowa ya gyaran agogo sai ranar asabar da lahadi so da ai lokacin akwai tura mulkin mallaka so da tun a lokacin asabar da lahadi ranakun hutu ne so da ka rana asabar da lahadi sai fito ya aikin gyaran agogonsa in ka bashi gyaran agogo sai ya sati in baka zo da wuri ba sai zai sati in ka zo ran asabar zai iya cewa to gobe ka dawo in ko baka dawo ba to sai sati mai zuwa ba za ka gan shi ba yana ba akwai wani ɗaki da ake ba professors irin masu zuwa visiting din nan bakin shi ma zuwa daga wasu ƙasashe to zai zama ɗakin ba duk shi suna tabbacin su ba su zuwa sai masu kula da library suka ɗau mabuɗin labirin ɗakin suka ba ma Nasiruddin Albani to daga tare suke kwana da shi da masu gadi sai da ya duba duka littafan da suke cikin library nan sai da ya karanta su ya duba su duka ma baina matbu'atiha wa makhtutatiha me sheda sheda ita ce sai da ya musu general catalog dalilul bahis fil maktaba in ka shigo library to akwai kundi na musamman kundaye ba ɗaya ba ba biyu ba da su ne za su nuna maka cewa littafi kaza yana bangare kaza sai ba yin bahaukatan library din mu da muke da su bane ka dau littafi a bangaren gabas ka je ka mai da shi yamma da numbers shi da komai haka ake tsari ai shine aikin library masu karanta library science ji abin da ake koya musu kenan wannan dankin iya danka littafai kai sai ka je ka dau littafi a library sai ka dau bangaren fiqh fiqhun ma na mazhaba mazhabin malikiya sai ka je ka je ka kai shi can bangaren adab adab din ma shi iri, ko ka je ka kai shi bangaren tamsiliya kage ina ba ba ba ba ba ba ba ba ba sanin abin da ya kamata to shine wannan to kun duk ma ina library din na ku ina shi kyauta sai hakuri ba to shine wannan Allah ta'ala zai ma mutum wannan a ɗauko zunubinsa sai a goge masa da shi mun gane a yanke masa zunubinsa da wannan shine ƙabaɗin a yanki ko ƙasa a yanki a daga cikin manonin ƙasa akwai yankewa a ko to wallahu alam to wannan babi mai tsawo da muka yi kusan sati kusan ina jin ko hudu ne mun gama shi yau sati hudu muka yi muna karanta muna muna babu Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da abin da za mu iya ɗauka Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu lada a cikin abin da yake jarraba mu wallahu a'lam